Zamne a gaban kwamfutarsa na mata matashi na tankaɗe da rairayen waƙoƙi don wani abokin cinikayyarsa ga abin da yake faɗa. son Ina tura waƙoƙi, ina tura fina-finai kuma ina sai da inda ake saka waƙoƙi. Na koya wannan aiki duka abin da mutum ya bani bana rainawa. Idan ma mutum baya da kuɗi ina kyale shi. A ciki nake ci yara samari da 'yan mata suna zuwa kai har da tsofi har da mutanen ƙauyuka. abokin tinikayyar na wannan ranar wani mazamnin garin gaye ne inda ya yaba aikin da wannan matashin ke yi. A goyora wallahi. Ina godiya da aikinsa. Ina sayan kartis memoir a wajensa. Yana tura min waƙoƙi suna kai da ni. Waƙa ɗaya dala goma ne ake tura ta. Duka waƙoƙin da nake so ne nake cewa ya tura Duk da matsalolin da ke ga sana'ar wannan ita ce hanyar aiki kacal da wa'annan matasan ke yi don samun abin da za su ciyar da kansu. ilmu kan zauna hannu a tagume shine ba masu don haka ne muke yin wannan aiki muna da matsalar wuta a wannan garin namu kwamfutocin da suka lalace mun ba su da ma iyaka bacewar muwar ya fi lalacewar su muna ɗaukar waƙoƙi mu saka a cikin kile idan ka saka dala ɗari ba ka iya samun waƙoƙi ɗari kuɗin ka sun ƙare amma saboda suna sa a ba sa wannan samarin yawancinsu duka bayan sun bar makaranta ne suka koyi aikin na kwamfuta wajen yayin nasu.